is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 30 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai. Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya da dakarun kasar kuma suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin. Firaministan Isra'ila minitan yahu ya ce Isra'ila za ta ga ƙarshen bala'in sukar wuka. a jiya litinin sarki salman na saudiya ya ki amincewa da maganar cewa kasarsa ta saduda da maganar matsayinta na daukar ɗawainiyar aikin hajji bayan kun gama shan labarun duniya da yake cikin yardar allah majalisar dattijan najeriya za ta fara tantance ministoci sanata alindu mai shugaban masu rinjaya a majalisar zai bayyana mana irin tsari ko kuma ƙa'idodin tantance ministocin yau bai wuce kwana goma ba an yi garke talatin abinda an ka kora wani bafulata ne mai kiwo ke bayanin abin da ya sa suka yi wa gudun hijira zuwa jihar naija aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da farmakin da jiragen yakin rasha suke kaiwa a siriya dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya litinin yayin da ita ma amurka a jiyan ta jefa kimanin ton hamsin na kananan makamai ga 'yan tawayen siriya arewacin kasar a fada mafi tsanani da ake gwabza a 'yan makonnin nan sojojin gwamnati suna ta yakar 'yan tawaye a wasu muhimman wurare a tsakiyar yankin hama da kuma nufin sake kwato yankin da ake kira sahal al-gab amma 'yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawaye sun taka wa farmakin dakarun gwamnati birki sannan kungiyar lura da haƙƙin biladama ta siriya ta ba da rahoton cewa an zafafa gumurzun da ake yi tun bayan da rasha ta ƙaddamar da hare-hare cikin ƙasar a watan satumba rasha ta ce jiragen yakinta sun fatattaki cibiyoyi ko kuma muradun 'yan tawaye guda 53 a siriya a cikin sa'o'i 24 a yankunan hama Homs Latakia da Idlib a yayin da su ma sojojin da Amurka ke jagoranta ke ci gaba da ragargaza sansanonin 'yan ISIS musamman a kusa da Alhasaka da kuma Washiya sojojin taron dangin sun kai hare-hare 18 ta sama a Iraki kusa da garuruwan Baiji Fallujah da Mosul kamar yadda cibiyar kula da harkokin yaƙi na mayakan Amurka ta sanar. A cikin wani wurin da aka ci gaba da zub da jini a hare-hare da wuƙaƙe da Falasɗinawa suke kai wa Yahudawa, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga bayan tarzomar da ake da wuƙaƙe kuma Isra'ila za ta ci gaba da rayuwa har abada. Ya ƙara da cewa shekaru ɗari na ta'addanci da neman rusa aƙidar Yahudawa na komawa gida, ma'ana ƙasarsu ta asali. amma har yanzu maƙiyansu sun kasa yin karatun na ta natsu. mista Netanyahu wanda ya furta haka a jawabin bude zaman majalisa jiya Litinin ya ce a kullum abin da yake ba su nasara shine amanar da suka yi cewa wannan ƙasar su ce kuma burin ganin rayuwarsu ta dore a kullum ta doke burin makiyarsu na zaɓin mutuwa. Ya kuma ɗora alhakin tashe-tashen hankulan da suke a kan Hamas da gwamnatin yankin Falasɗini da kuma wata ƙungiya da ake kira Islamic Movement da Turanci wajen yada abin da ya kira karerai cewa Isra'ila tana shirin kwace masallacin Al-Aqsa wanda yake da matukar muhimmanci ga musulmi da kuma Yahudawa. Jitar-jitar da ake yayatawa dangane da masallacin na Al-Aqsa da Yahudawa suke kira Temple Mount da Turanci shine sassalar rikicin da ake yi. A wani labarin kuma Firaministan Turkiyya Ahmet Davutoglu ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasar ta fi ganin cewa 'yan ƙungiyar ISIS ne ke da hannu a harin da aka kai ƙasar ranar Asabar, yayin da jami'an tsaron ƙasar ke neman gano masu alhakin kai harin ƙunar baƙin waken a birnin Ankara, wanda ya hallaka mutane akalla mutane 97. Mista Davutoglu ya ce jami'an bincike na dab da shaida 'yan ƙunar baƙin waken da kuma shaidar da za ta tabbatar da waɗanda ake zargin na a gane 'yan ta'addar da suka isa wajen jaridar turkiya ta ruwaito cewa an ɗebi jinin iyalan mutane goma sha shidda da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar isis ne don aunawa da na 'yan ƙunar baƙin waken labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Litinin Sarki Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji biyu bayan turmutsutsun da aka yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. sarkin na maka ya ce wannan zance na rashin sannin ya kamata ne sannan maganar sukar cewa saudiya ba za ta iya kula da mahajjata ba ba zai shafi hajjin shekara-shekara da ƙasarsa take shiryawa ba hatsarin turereniyar dai ya faru ne a ranar 24 ga watan satumbar da ya gabata a lokacin da wasu sahun mahajjata guda biyu suka haɗe da juna a wajen jifan shedan gwamnatin saudiya ta ba da sanarwar mutuwar mutane 769 amma a ruwayar kamfanin dillancin labarai na associated press sun ce mutane a akalla 1480 ne suka halaka a wajen wanda in haka ne zai zama hatsarin aikin hajji da ya fi kowanne haifar da mutuwar alhazai shugaban iran ya zargi saudiya da rashin iya tsara hidimar aikin hajji da kuma rashin cancantar ta a yayin da babban jagoran musulunci na iran din ya ce ya kamata kasashen musulunci su fara daukar nauyin tsara aikin hajji iraniyawa 460 65 ne suka mutu a makaɗin a yayin da ma'aikatan harkokin wajen ma'aikatar harkokin wajen masar ta fidda sanarwar jiya cewa alhazanta guda 181 ne suka mutu sannan guda 53 sun ɓace sarkin dai a watan da ya gabata ya buƙaci a bashi rahoton yadda ake tsara aikin hajji a ƙasar 'Yan takara na jam'iyyun adawa a ƙasar Gini suna kira da a soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Lahadi wanda suka ce an tafka magudi don shugaba mai ci yanzu alfa kwande ya lashe zaben wakilin muryar amurka kristan a babban birnin kasar gini din ya aiko da rahoton cewa 'yan takarar shugabancin kasar guda bakwai ne suka yi taron manema labarai a jiya litinin don yin kira da a soke zaben da suka ce babban yaudara ce 'yan takarar sun ce suna da bayanin abubuwan da ba su kamata ba da suka hada da ƙaryar sakamako dangwale da kuma tsoratarwa tare da kama jama'a da jami'an tsaro suka dinga yi babban abokin takarar shugabancin ƙasar kuma tsohon firaministan ƙasar, Chedu da Leon Diallo ya ce shi da sauran 'yan takara ba za su amince da sakamakon zaben ba. Ba dai wani tabbacin da ya tabbatar da gaskiyar zargen. Wani jami'in ofishin jakadanci ya faɗa a jiya Litinin cewa akwai dai matsalolin rashin tsara abin da ya kamata a duk faɗin ƙasar game da zaben. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yaba da yadda zaben ya gudana cikin lumana, sannan ya yi kira ga shugabannin siyasar ƙasar da su kame da kuma sannan kuma ya kira ga shugabannin ƙasar da su kame duk wanda ya yi ƙoƙarin tunzura jama'a ko kawo tashin hankali a gini. Akwai yiwuwar shugaba kwande na iya lashe zaben ƙasar duk da yake dai akwai yiwuwar sakamakon zaben na iya tursasa gabatar da zaben fidda gani a karo na biyu. Labaran duniya kenan kuka gama ji. Wani Yau ɗin nan idan Allah ya yarda Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance ministoci. wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tambayi Sanata Alin mai shugaban masu rinjaye da ya bayyana tsarin da za su bi. Ka'idojin da za a bi dai wato shine ka'idojin da yake cikin kundin tsarin kasa. Wato kashi eh, sashi 147 ya shimfiɗa ka'idojin da ake so a tabbatar cewa an bi a lokacin da za a naɗa minista. sa'anan kuma wato ɗaya daga cikin muhimmin shine akan cewa duk wanda za a bashi minista wato dole yana da qualification wato takardun ko kuma shaidan akan zai iya tsaya takarar majalisar wakilai to e, wato qualification da mutum yake bukata ya tsaya a majalisar wakilai kuma yana sashi na 65 wanda yana cewa mutum na ɗaya ya kai shekara 30 na biyu ya zamanto cewa ya yi karatu har ya kai ga sakandare ko kuma kusa eh, daidai da haka sa'annan na uku kuma ya zamanto akwai cewa shi dan jam'iyya ne kuma jam'iyya suna goyon bayansa to nan ka'idodi din shine babba muhimmi wanda dole idan ba a bi ba kaga ya zamanto kamar an karya doka sa'annan kuma muna cewa duk wanda aka ce shi zai zama minista to ya kamata ya samu goyon baya daga wajen sanatoci da suka fito daga wajensa amma wannan ba wai shine akan dole sai an cika wa'annan ka'idodi din ko kuma al'ada na majalisa din kawai mutum ya kasance ba amma babban abin da ake so a tabbatar a cewa an bi shine an bi doka kuma dokan shine abin da kundin tsarin kasa ya shimfiɗa. sanata a kowane suke cewa cewan da ake kowane wanda za a bashi minista sai ya bayyana kadrorinsa eh. ana ganin kamar wannan ba aikin ku bane kamar kun shiga aikin wasu ne a'a wannan din ma ba mun ce wai sai an yi haka ba ai amma tun da mutum an ba shi minista eh, kundin tsarin kasa yana ya ba da dokan cewa idan mutum an bashi ofis kamar minista wato kamin a rantsar da shi ko kuma kwana talatin bayan da an rantsar da shi to ana so ya je ya yi declaring asset sa to shine mun kai muke cewa a su tabbatar a kan cewa maganar asset declaration an tabbato amma ba wai shine kamar requirement da za a tabbatar maka cewa kai minista ba eh, eh. to akwai maganar cewar sai sanatoci biyu cikin uku na jihar sun amince da kai akwai jihohin da an sani cewar gaba ɗaya jihar ba sa ga maciji da waɗanda aka zaɓa kamar mm. jihar rivers mm. idan aka ce har sai ministoci biyu a jihar sun amince kenan ba samu ba a'a wannan ma ba haka ba ne a bisa ka al'adar da muka yi ai kuma wanda pdp gwamnatin pdp ta shimfiɗa a kwanakin baya kamar na lagos sanatoci guda uku na lagos duka muna sai dan an ce su sun ba sa goyon bayan eh, shi minista obani koro da aka bashi mm. kuma a ondo ma an yi haka kuma a wani jiha daya kuma a arewa ina jin an yi haka saboda haka mu kamar yadda na faɗa ba za mu yadda akan cewa eh, 'yan majalisar pdp na wanda suke 'yan majalisar dattawa na pdp su kawo ma a wato eh, nominees namu cikas ba ba za mu yadda da haka ba sanata lindu mai shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan najeriya an jima kaɗan za ku ji tsakan miya to amma a halin yanzu wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya aiko da rahoton cewa ɗaruruwan fulani makiyaya sun yi gudun hijira daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihar Niger a sakamakon tashe-tashen hankulan da suke fuskanta. Shugabannin Fulanin a nan jihar Niger dai sun ce lamarin yana da matukar tayar da hankali. Alhaji Abubakar Sadiq shine sakataren kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a nan jihar Niger. Ya ce akwai matukar bukatar ganin hukumomi sun sanya idanu a kansu. To gaskiya akwai matsala. babbar matsala ita ce kwararrawan waɗannan bakin fulani daga makwabtan jihohinmu yawanci rahotanni da aka samu kwanan nan na wasu matsaloli da aka samu tsakanin manoma da makiyaya to gaskiya ba zan ɓoye maka ba eh, bakin fulani da suke shigowa da basu san al'adarmu ba na zaman lafiya su suke haddasa wannan a saboda ka muna kira ga gwamnati na tarayya da kuma jihohi waɗannan bakin fulani da suke gudowa su ma a taimaka wajen samun masu matsuguni Ka ga misali kamar yan boko yan boko haram sun kori mutane an sa musu matsuguni amma ba fulatani ko me yau ya same shi to yana da wuya a samu gwamnatin jiha ko ta tarayya ma da za ta damu da halin da yake ciki ba to ainihin waɗanda aka sace ma shanu fi sabilillahi su bamu da matsala da saboda suna neman abincin da za su ci ne suna su ne mutane masu sun zaman lafiya amma wanda duk dama saboda kila wani hali ne yasa aka koro shi daga can to kaga ya zo nan zai ci gaba da halin shi ne saboda an ce mai hali bai barin halinsa saboda ka irin matsalolin da muke mu fuskanta kenan to na ci karo da wasu daga cikin yan gudun hijirar da suka nemi a sakaye sunansu sun ce sun fito ne daga jihar zamfara a sakamakon satar dabbobin da ake yi masu ta ta'azzara. A takaice dai abun da zan faɗi kani da Allah mu roƙon da muke ga gwamnati na shugaban ƙasa janar Buhari mai alfarma hmm. don Allah don annabi ya diba halin da muke cikin zanfa. Yanzu kamar za ka iya bani misalin ah, adadin fulaninku da suka tsero daga zamfara suka yi wannan Niger saboda satar shanun nan. Kani da Allah yanzu sun hi ɗari biyu maganan gada nike yi ina yi maka. Gaskiya dai barayi sun yawa. wato har yanzu dai barayin na addaba ku har sun yi yawa ma za ka iya ba da misali ko adadin dabbobi nawa aka sace muku cikin yan kwanakin nan yau bai wuce kwana goma ba an yi garke talatin da an ka kora aka kwashe aka kwashe a kwanakin baya dai gwamnoni biyar na yankin da satar dabbobin ta yi tsanani sun kaddamar da wani shiri na yaƙi da barayin shanun al'amarin da ya sa aka fatattaki barayin a wannan lokaci mustapha nasiru batsare murya amurka daga Mina a Najeriya. Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Yanzu za ga alamar annuri da annashuwa a fuskokin ma'aikatan ƙarin hukumi a yanzu. kuma zancen annuri a fuskan ma'aikata a jihar bauchi ina tabbata ba gaskiya ba ne. to shi mutumin da yake da korafe korafe bisa matsalolin da yamma da yake da su me ya kai shi zuwa gaban gwamna kuma yana nuna godiya yana son yana ya albarka da fata kuma Allah shi jagora. gwamnatin jihar bauchi ne wallahi a ba zan nuna cewa ga abin da kai dan talaka ya samu sauki ina gaskiyar maganar cewa isa ya gudu ya bai wa gwamnan nan naira miliyan 500 kafin ya tafi jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwanmu da kuwa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shi na gaskiyar cewa wai tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa ya ya tafi ya baiwa wanda ya gaje shi zunzurutun naira miliyan 500 kafin ya wuce kyauta ce bashi ne ko ajiya ce a jihar bauchi ku shaidu ne awa 24 a rantsar da gwamnatin nan aka yi watan ban dukiyan jihar nan a illan banku wanda bata zo kowane ofis a jihar bauchi ba kudin da aka mallaka a jihar bauchi an tara su ne kamar bambun dawa wanda abin ya shafa kan je da buhunsa ne ya bar wuri zuwa gidansa gwamnatin nan da ta kafa a jihar bauchi ni shaida ne dan abubuwa sun faru tare da ni abin da muka samu a gwamnati bai kai a yi mantenin janareto na wuta na cikin gidan gwamnati ba. Salamu alaikum sunana Hassan Ahmed wanda aka fi sani da sarkin yakin isa ya gudana na facebook in ka lura gaba ɗaya yanzu jihar bauchi ma ta ma kasa kasau shi wannan gwamna emi abubakar ya zo ya yi ta alƙawura ma mutane ya zo ya kasa komai yanzu misali ɗaya ma in ka shiga cikin garin bauchi da tudun shara abin da zai baka takaici tudun shara ne yanzu haka muka suna ɗaya daga cikin abin da mu ce sun tare mu ga cikin bociyansu ta yi duhu duk inda ka shiga ba a boci duhu To maganar wannan naira miliyan 500 din tana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu taɓo a shirin na yau amma ko bayanta akwai maganar kuɗaɗen da ake cewa bail out a turance da aka ce shugaba Buhari ya bayo jihohi domin su iya biyan albashi wanda a lokacin da ya bada su din shi wannan na Bauchi ne yanzu ya fito yana nuna kamar su ba su san maganar ba abinda kuma ya jiyo mushi sukar lamiri ainin Duma na ganin kamar ne gwamnan farko na Arewa kuma dan APC wanda ya fito yana kamar su kan lamirin shi Buhari din. To ba da bata lokaci ya bari mu hada ku da shugabannin manyan jam'iyyun siyasar APC da PDP a can jihar Bauchin ta Yakubu wato Uba Ahmed na na APC da kuma Honorable Shitu Zaki na PDP wanda shi zakin za mu fara da yau wannan tambaya. Eh, alhashi to ina gaskiyar magana da na ji wasu mutanen pdp suna yi na cewa isa ya gudu ya bai wa gwamnan nan naira miliyan 500 kafin ya tafi abu ne na sirri wanda ni bai kamata abin da baya kan ido na bai kamata ni na faɗa ba saboda haka bayan da wani cikakken amsa akan wannan zargi ko abin da mutane suka faɗi ne iya gaskiya ne iya ba gaskiya ba ne. kana da masaniya kan wannan? To wannan ajaliyu kafin na yi magana kan wannan shi wannan kudade da kake magana na out wanda shugaban kasa bayar maganin shi ne lokacin wasu ke magana cewar an ba da kuɗi bayan amfani da su ba. Hmm. Ya ga musu cewar wannan kuɗi tukuna bai zo ba saboda sharuɗan tukuna ba a kammala cika tasu ba amma ai daga baya lokacin da aka sake majohin ai an bayyana a bayyana jama'a kuma duniya ta sani domin ya shiga kafin watsa labarai. Hmm. Kuma bayan haka maganan kuɗi da suke magana na wani miliyan ɗari biyar ka san hidima irin ta siyasa musamman ga wanda bai fahimci ne ake nufi da adawa ba wani batanci ya ɗauka ne kawai adawa so ka san a hidima a hidima tun da mutum yana da yancin ya faɗi albarkacin bakinsa walau abin da ya dace ko da abin da bai dace ba so irin wannan shaki faɗin ne in mutum ɗan ya ɗan shayin sai sha ko in ci mamansa zai iya bada labari ko ji sanyi inuwa zai iya bada labari saboda haka wannan magana dai ba gaskiya ba ce kenan amma wannan ba ni da masaniya ko ban ga wani abu mai kama da haka ba amma mai ba labarin ban san madogararsa ba game da wani abin da ya faɗi. to ci amma yi maganar eh, wani zargi kuma da ake cewa shi gwamna mm, na yanzu shi barista mahammed abdullahi abubakar ya rage ko ya rage kuɗaɗen lokal gama ne na yankunan ƙananan hukumomi ko kuma me yake faruwa ne game da maganar nan. to ni da aliyu a bakin ka na fara jin wannan magana ba ni da masaniyar wannan abin da kake faɗi abin da zan iya eh, abin da na sani shine yadda muka zo muka samu ake gudanar da harkokin local government kaga dai ba irin basu sukan da ake yi musu albashi mu da aka zo kokarin biya ma muka yi ba abin mu bashi ko na wata guda kokarin biya ma muka yi mm. wadda aka ci bashi din a baya kuma wannan magana da kake faɗi kwanan baya ne akwai lokacin da aka sami allocation allocation da aka samu sai zama da cewar ba zai yiwu a biya na local government kenan ba zai yiwu a biya su ɗan gurungun albashin su ka ba kuma abin da aka samu shine aka zama aka tattauna da eh, eh, shugabannin da suke ta wannan sashe amma abin da ya kamata aka ba da shawara cewar abin da yake hannu sai a yi amfani da shi a biya in ya so dan abin da ya rage kuma sai a cikata musu daga baya kuma aka yi musu bayani amma ba a taɓa rage wani abu a takaitan takaita ma zan kaje local gama za ka ce walwalar da ake a yanzu ma ba za ka kwatanta da abin da ya rinka faruwa a baya ba to bari mu tambayi eh, bari mu tambayi yanzu za ga alamar annuri da annashuwa a fuskokin ma'aikatan ƙananan hukumomi a yanzu kuma kowa zai iya sanin cewar sun kai ziyara ta ban girma ka ta sikolo mai girma gwamna kungiyar kwadago da abin nan gamayya ta kungiyar kwadago sun yi godiya sun kuma jinjina kuma sun ce wannan gwamnati lalle abin nan kawa ce kuma abokiyar haɗin kai ne da aiki na kungiyar kwadago to eh, eh, alhaji hito kana da labarin wannan annuri da ke fuskokin ma'aikatan yankunan kananan hukumomi kuma ma'aikatan gwamnati kuma eh, me kuka sani game da batun korafin cewa ko an rage kudaden da ake bai kananan hukumomi ai abin da ka ji na tabbatar ma gaskiya ne cewa an rage kudin kananan hukumomi a kwanakin baya lokacin masu so su yi zanga-zanga su daga hankali allah ta tsaita manya suka shiga tsakani wanda aka yi haƙuri aka kai zuciya nesa kuma zancen annuri a fuskan ma'aikata a jihar bauchi ina tabbata ba gaskiya ba ne abin da ya sa na faɗi haka akwai abubuwa da yawa na hakunansu wanda ba a ba su akwai kuma sikirinin kwamiti da ya kafa na tantance albashin ma'aikata ko ghost workers da shauran zargi dai iri-iri wanda ba haka ba ne wanda ake da wani a cutar da ma'aikatan jihar bauchi na tabbatar maka halin da suke ciki ba kyau ba daɗin ji. Eh, me wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da kake magana cewa akwai abubuwa da yawa ciki? wanne Eh, da kake cewa ma'aikata suna da korafe-korafe da matsaloli da yawa ga mana wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta yanzu nan matsalolin suke fuskanta akwai batun maganan kudaden futu waɗanda ake basu wanda a yanzu ba a basu akwai maganan kudaden da ake basu na overtime wanda a yanzu ba a basu hatta impress da ake biyo dukkan ma'aikatan kamar wani head of department wanda a yanzu haka nan ba a basu wanda a baya ana basu kuma sanin kowa ne zuwan mai girma da malam isa gudu a matsayin gwamna shi ne ya cire bauchi formula ƙaramin ma'aikaci daga dubu uku hudu biyar ya koma dubu goma sha takwas mai karɓan ishirin da ya koma dubu hamsin da wani abu sanin kowa ne isa guda shi ya gyara albashinsu wanda har yau din haka albashin su yake sai da a yanzu da ake kokarin tauye su ana fakewa da cewa bauchi ba kuɗi wanda ko ba haka ba ne. Eh, Chairman wani martani za ka ga abubuwan da ka ji daga wurin Allah yanzu? Hajji Aliyu kamar da yake magana gwamnatin Malam Isa ta shuɗe a na ga saboda tsabar kula da ma'aikata shi yasa mata ta har da ba su kan albashin su. Kuma in zamu duba za mu ga cewa ma'aikatan nan ku 'yan jarida za ku iya tambayar su. In har suna da korafe-korafe suna da matsaloli to shi mutumin da yake da korafe-korafe bisa matsalolin da yamma da yake da su me ya kai shi zuwa gaban gwamna kuma je yana nuna godiya yana san yana sanya albarka da fata kuma Allah shi jagora cewa sun yaba kuma sun yi jinjina tun da wannan abu ba wai shafi faɗi ba ne kuma sanin kowa ne zai ga cewar hatta su famanan sakatori manyan-manyan sakatori na ma'aikatu sun faɗa sun ce sun manta rabansu da a basu abin da ake kira azata wato kamar running cost na kowane ma'aikata dan kuɗin da aka bayar hmm. saboda gudanar da al'amuran yau da kullum a kowane ma'aikata suna godiya da aka zo ministerial briefing irin ganawa da ake na bayani da ake barawa na kowace ma'aikata mai hmm. girma gwamna hmm. cewa suna matukar godiya saboda rabansu da su sami irin wannan kuɗi da ake bayarwa na gudanar da harkokin ma'aikatu yau da kullum sun mance amma alhamdulillahi da zuwansa gashi ya maido musu da wannan abu sun yi godiya Allah ya saka alheri kuma sun yi alkawari za su rama wa kura a niyyata ta wajen kwazo da himma wajen gudanar da aikinsu. To in har akwai korafe-korafe da kuma muzantawa me ya kawo ga wannan al'amari. Ana shi me ba daidai ba cikin abin da cewa mai faɗa. Ai, mala Ali na faɗa, hatta fa alawu ɗin malaman makaranta ma fa an rage tukun ina gaya maka. Ni abin da nake faɗa zance ne nake na tsakanina da Allah matsayina na musulmi wanda na san jihar Bauchi daidai gwargwado. nake gaya maka idan ka auna cewa maganan kwana ɗari ni fa a yanzu ban ce gwamnatin tare gwamnatin jihar bauchi dai wallahi abu batse ba zan iya nuna cewa ga abin da ta yi don talaka ya samu sauki ko don ma'aikaci ya samu sauki ba hatta maganan abin da yake na cewar azumi da yake cewa da azumi akwai abu na al'ada da ake yi wanda su sun yi to wannan din ma ba a yi ba kamar tambaya ba ma ya zama dole tun da ya yi magana ba da amsa saboda ana jin mu. Mm, kware kuwa. Don wani ihsani ne wanda ake ci da masallatai ma. Ina gaya maka cewa ce ba zai iya ba shi da kuɗi bai samu kuɗi ya gagara. Mai girma su fi kan jihar mai girma su fi kan tarayya Yakubu Dogara shi ne ba yake dan balanciyar yake ci da masallatai a matsayin ba da Kirista yake wannan agaji ya taimaki al'ummar musulmai. amma gwamnatin jihar bauchi hatta koko koko sai bata bar a masallatin jihar bauchi ba a bana dai bata bar ba ban san gaba ba eh, chairman zan yi magana tafiye-tafiyen gwamna amma kafin sannan akwai abin da kake so ka gyara cikin wannan maganar to a gaishe ku to idan Allah ya makon gobe za mu yi magana game da zargin yawan tafiye-tafiyen da ake wa shi gwamnan da kuma batun soke wasu filaye da aka ce tsohuwar gwamnatin da ta tafi ta rarraba wa mutane ciki har da na yin masallatai muna godiya ga shi alhaji uba ahmed nana da alhaji shitu zaki da kuma musamman wakilin mu a can bauchi abdulwahab muhammad da ya taimaka muka shirye shirye nan a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwato a washington kafin mai sallama ga takaitattun labarai da farmakin da jiragen yakin rasha suke kaiwa a siriya dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya litinin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga ƙarshen bala'in sukar wuƙa. A jiya Litinin Sarki Salman na Saudiyya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa da ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji a shekara-shekara. rundunar sojojin kasar tunisia sun ce 'yan kungiyar ta'addanci na isis sun hallaka musu sojoji guda biyu masu bincike a inda aka yi garkuwa da wasu jami'ansu a yammacin yankin kasar kusa da iyakar algeria sannan kuma sojoji guda hudu sun sami rauni duk a lokacin neman a yankin tsaunin sammana kamar yadda kakakin sojojin kasar belhassan osleti ya bayyana sojojin tunisia dai na aiwatar da ayyukansu a yammacin tunisia wurin da jami'an tsaro da dama ke rasa rayukansu wajen yaƙi da 'yan isis to sai kuma da hantsi idan allah kai mu misalin karfe 8 na safe agogon najeriya kaga yanayin yau din nan kawai ka ce daga baga ka shigo maiduguri wai ka biyo motan blog ka shiga kaga akwai abin dubawa a ciki shugaban hukumar ba da agajin gaggawa nema a takaice injiniya ahmed katume a kasance da mu a shirinmu na anjima domin jin abin da ya sa yi wannan faracin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.